ala tan duka ala je ala la bete akan anala hinante akan anala fasaro kan anala sonandiro kan anin nema dambalolu kan abo nemol be ma ba kono karan nemo anin karandiro anin kawando anin fatuwa anin tafsiro o kolan be ala da na kisara anin nema anin baraka na sabujuma annabi muhammad men ni dina kendo na tan kan adino kalon ko sabala karan lamoyro nyinen karo mbe ala na anara dimba anara saɓe kendora anara sila kende tara janni alkiamlon o kola mbe ala na fala sim manta ben ay lo kilal silo kan ayen baluwo kan ayen fawo kan fa kola ala sim kisana na men fara ala sim fo ka kafanima kay dunde argal na men bina ala si kandande de kana fili e kana badal e kana fu e kana e e tinya tiña sima kola len ni den arjan wala en donta anol don anol komo fofo amin o kola nga continue na walata wotu mon be wala men do wala da keme nani tan no ni karo til tan kono do me karo 2022 ara misalon tamasiro kan guinea bissau banko kan kaabo sawo kunda ela jaman ba kurbo men be gar sama juma kan sawo be ha mo be wala men do mba kan islam forum imam bagaw sofan ka forumo ɗum kondo, ɓe kon ya ɓeɗe ka se di sanjaw sulejobo gambia Ani fa anin fo da america anin lamoylaɓe dawɗa mofin du mofoy du kewolto anin musoto dinnoɗo anin keɓal kaduwa ɓe ñasoro nin fansoro nin fensoro anin kunna diyasoro dunani lafiya o kola ka continue ne wala woɗumon ɓe waɗa da hakkime nani tankononto ni worwla ɓe wala men to wolen ko an tafsir de addour almansour abdourahmane suwiti e tafsir o men ke ko ko ano fasara hadis ola o koɗo men de kona ayo ayo kiɗa fo ya e fasar ñaadi ɓe soro men do sodu saadi sa dadi aya tan nanni lulu ata tan nanni se odumo aya tan nanni lulu aya tan nanni se tema kawlu hu taala waskur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulul aidi wal absar tan saba tan nanni lulu إنا أخلق أخلصناهم بخالصات ذكر الدار تنانو وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار تنانو واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار تنانا ننسى الفالي أفسر نعمين توحيد كمون الله من فضل إكو نعيوكو يعلن سؤال سعر بأن بيوم لكم وفوتاني mbara annabi la dawuda na din la kora annabi sulaiman alaihi salam anan annabi ayyub la koran sa annabi la ibrahim na din la kuma wasu kuma sai fin kan dauke e bada na na jin la kuma fo moliyan kalan wa fo sinya jama'a kamo ken dollo fo moliyan asi hamo dola asi landela asi wakilo dum balulal wana waɗo men kawando kira kiramo kende kawando ɗo eh, kendo siya eh, hanma siya oɗumo kawandula allah kawando ya yano kan kele ke kawandi talɓollel hmm. min jagan kolmo karamba tubañolo kan tasimin kañolo kan kuruwo ñolo walla ya ya min ke ko kata bula kan dembo bo nyolla anen kata bula kan sambla ñol la kan koda nyolla nen nin fol mo se fu nyolla anen se sadu nyolla e ba fura menen ti lola ka hamona bi fo dola eh. wana kamo kendo e la kato balula liye ike hamdo odumo la kawande fulanya isi e alanya silan wasa sabu mo silan da kaburo nan la kira nan malaiko nan jahannama la da halalo ne haramu ye gona da halalo to eh eh halalo da ke haramu haramol kawande ñaada ani si silande ala foŋola ato joŋol la kumo fo moolu ñe ŋo fo jama'a ya lan sayinten nin kon ben na alfa folo la karama to karamatolu fola so ro fodol din non ɓe keere ye fanke sunni sufiyote e be kallan nen na le na alfalu men oɗon kana fan wala ka ko kulu men ge o sato be o ke ibine nen na ibina moro fon nen na sa o sabe nga do bilete de do re mo ete moro na ne ya o nan de la jinu bona la ti nyama da ta ba de la moro na kar de moro na kar ba de ma ta da yi o do almo ma la ko yitan ko e, e badana na jon la mo ibrahim annabi ibrahim alayhi salam o isaka ma dimma haka o yakuba wurin annabi yakuba yisoñol fama ulul ahidi ngol sembo wala baɗoɗe mo sembe ti ba wala abu sare hakkilol jeyaɗe ga hmm, maaje alaye tentaye je oto ma e alpha folo lakkawan ɗo ka ba den tata walla mben mbam mama walla sirfo kayi ka tento keeje kayitande oto alaye o foññelede wake balan na e sabare anan na karin don alfa don na karin lalu idan la ko kana sa mela kuma fode ni yara ka ko ni la kala ma to lo ani so biya da to so so lare de no le ben dunna ma fo to na karin lalu mela me fo ala dun kan ne fo e ma ya ala an yin famili jai fanin di mamaron mamaro e ma yo bemba ala ko yi mu ulul aidi wal awsar nyul sembo wada nyul nyul londa de tan dole. in nante ala akhlasina hontele ñulu kalasandi bi halisatin kalasola zikira dale alkiyama fen kon ñul loda lakira kola dino la ko nde ala fonle tombo ndol loda duniya la jula julayal nin kodo ko ba nabila ibrahima ala family on loda dina la. yala nga fala mekion ne fiat be siar banko nyaga ba dol ben ko lu man na fialon ɓuri fa ñonni mamañuɗo wole karaŋo ɗo noon sanji keme yaadolo fo sanji wiilo yaadolo alalowol tombo wolula eh, albe sabarlal yanna akhlasinahu ala ko ŋe kalasandi ɓe haalisaten kalasola zekira dare korda fin kono tan nanno woro o innahu wol enɗenante alabata laminal mustafayna wolɓe suwandi jonlel kono al ahyarol lahyarol wolmo weliyolete lahyarol aɗa wol toon alal be mo jayora tende mhm. akamo ndu mm, e eh, ben kono mhm. mm, alkendol jayi mm. yaje ba fo kan sonnal men ye eh. aka hamola dun kan dembo mhm. ay taribol moy ɓe eɓe jakanka kemo fololu fole ɓe jeyɗa surtout a findide ga koy ko kun su maw suholata kun wasi fani ita fanata katala ɓay ke fo ba janiɓe dolu fole itete fola e man y'a yaje ala ko ñulumo suwandi on tele suwandi ala e dol suwandi le o hani aya tan nanni worwola waji koto finkondeke isimala annabila isimaila la kuwo ko korage de wala yasa ne annabi yasa wa zalkihu anin zalkihu annabi omo lo ñulde o kullu ñunu ɓe minal lakhiyare ñul ɓiyamo ala lakhiyaro le imayi min ala akhiyara ñulu ɓiyamo ala la weeli lakhiyar weeli weli de ala la tombon jon ala la suwandi jonne ñulu beeti ala fila abe jonglu fo kan jan lakira kuɗa jan kiɗita jan ala ɓe jon ay soro fonto a sodoro aɗa kana lan fotola de mbiye ɗum mbiye kawan dal man kawan ɗo non e maje jamane o kuja ɓe si ala man bo non anañi duniya ɗum dan molla ala man dola kawande ñalan de non to kawanɗaɗa e kawan ɗon e simo ñumma allah kumo fo fo min ɓe wolo kutolo e ma ka tente wolla fa ɓe huɗa hum eqitade ye wirdu allah kumo fo comme ɓe je men ka e, e, e, se se ma fo wallade aban on sin jang naɓe tasaba e fraka walla muɗa ñi wila kilen tasaba babulu ta tasaba babulu na ne fa no man ka woni na ñi wila kilon furande kese kilen jurante kemoɗo oɗo na kemo ba wila ke furande yala ne ta kada ta ne fura ka wasu wala wila keme furande la mhm. hmm. na ɗo lo ten ani albarkol wana oɗo kammo kenɗol lokkumo fo balulade aka hammo nen guisoɗo ala kana o kunɗo kawan ɗo ɗo o funaɓe kawan ɗo kona bara ka ini e agence la nin mbatal lalmega ha naɗe muɗo kumanɗa allah siyare la mbaɓa kilen tada kreten ne walla fooɗe kare kreten sintubañol kreten ne kareñol e ko nde kam ola fon fo mo kawan ɗode e sa yoɗo sifal si siya muɗo ala fulaɓe kawan ɗo kam moɗɗel dak yaroɓe alfaala ña ayo fasata san kira fon ya fasara ñaade abraman siwto ko dorman soro kira ña ayo fasara ñano aya tan nanni lol kala tan ne ko al sabari al wakili karawnen karandiro anen kida ba karan ngaw fo siña din karande mbatun ɗum weliyode siyara lallumode siyara ah, din ka da batun din ka kañande hmm, karan ba batu ba anin dindin bura dindin karandula karandina o fana ye bon ala la kadiyama kila ala ko si ada dindin feŋode karandi onde dindin wala ala doya dindi e dindin ke ba ka karan bula karan dio bula karan ba tuba ñol neŋo kan e neŋo wole ye karandi kande mo ñol aniŋ ijal e darami ña aniŋ ija e, e ka mandi feŋolu e nilo kebaya e mhm. si ka la bula pɔɔle ba majul soldo ale faalu fɔn de mɔɔre karandi e nɔɔre wala ka so wala hmm. so sɔɔbi yaare hadisa wil mo ne kon do kewne ta woro ne ken su yoti a khaya sede bon mo so abru bon huma do e bon jare e bon abi hata an bona ba sede lan huma annahu kana yaqra wa zikru ibadana e ibrahim wa yaqulu inna ma zakara ibrahim summa zakara ba'da wa rabb ya lan wa zikru abdana kara nya ba karanyaɗo e badana comme mo furara ni jammu na jongla kumola ni a kara wo ñama na jongla kumo fumole ibrahim na jong ibrahima ay na jong isihaga na jong yakuba ne ko eba na jonglu ne kara na ba ibrahima حديث هذا المؤمن كنا دكمن انت ورن فلسيوتي وأخي عبد بن حميد أن عاصم رضي الله عنه أنه قرأ واذكر عبادنا النجم لكم وفمولي على الجماعة أكنا عباد لا ما كان عبد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب النبي ونادي ونعم مرة hadisa kore hadisa wilmu wannan kono do kemnen tawro nin saba su suyuti wa wa ibn jarir wa ibn munzir ibn abi hatim ibn abbas yadalla annahuma fi qawli ulil aidi qala al quwwatu fil ibada ima nyul sambo wada al badodo mo alabatu la balal tide <coughs> wala abu sar qala al basar fi amr la amrila nyule alala kolon ne ima je karanum bato hmm, dukare karanden bato ndin wonde Karan karambabatu ba sen hmm. boy wara ne sen boy wara batoto hmm. ar kana karan bula dindin lu bulu ni karan da dindin bula dindin karandi la karandin na in si ala fa feŋo ti la moro bi da kan la moro baya ana fa ka e, e, so fo ta e, si ma ala ma modo karfo a kaata naa faatata kankale fo jaabi kasamaya a da je ko ana fasarona wani ya kankale fajaɓe kasamati siya tara sanji keme sanji tan sabanin lulu a siyo wodo olon a etoli ate fa sanji sabala na ko ana kan kankale fa wani wale a fa fasande qur'anola oɗo sanji keme sanji tan saba anin kan kankal a kan ndi o kan kankale fa da dara ba dindin bula dindin karandi a karandinna min siya ɗotila de al alisabari ima e ya konyol sembo wata alabato nin londor anabla ibrahim family hadisa wil muwannin kono da kemnin ta woronin nani siyode wa khay abdu bin humayd wa an sa'id bin jubair radhiyallahu ulul aidi wal absar qala ga amal ya du fa huwa al quwwatu fil amal ulul aidi nyum sembo war ba nyul bul tumbal le mode wala mu e bambanta do wa amal absar ba ka fo keje fal basar ma huwa fihi min amr din yala dino ko ya lon wala e karanta hakkiloo ɓe yaade alama oɗo batole ka hakkiloo warandi alaga batol te taliboolu karan mbaɓatu ba ali saba usas afan sufi sunni hadisa yul mo non kono do kemenen ta woro nen do siyoti wa khay awdu bun humaydo bun ga mu jahid ulul aidi qara al qawda fi amud la nyule sembo sudo ala kuwo e biriso wara baado do wala abu sar qala al akle hakilo wara baado ala la kodo ya ala ko hakilo anabla ibrahim al famili hadisa yul mo non kono do kemenen ta woro nen woro siyoti wa khay abdu razak abdu bun humaydo bun jahid

Ana ibrahima family hadisa kono da kemnen ta worani warawla suyuti wa khaybuna abi hada ibn abbas radhiyallahu fi qawlihi inna khalasna bi khalisan zikra dar ne khalasan dile de khalasan dir la ngi to kere kere pour ngen korda fin ko wala laga kala ga ukhlusu kere kere de bi zalika la bi fi dar yawm al qiyamah anan kamul kamul kran de laga amunda nyulla family e ɓe loren alala ko woni karan ɗon laakira ko walla ñolmallo ɗum ko حديث أبي المؤمن كنا ذكرنا أن تورنا سيسيوتي وآخر ابن جرير ابن مجاهد مجاهد رضي الله عنه إنا أخلصنا بخالصة الذكر الدار قالوا بذكر أكا كمول كلام دلاك كي كوان دار كي ميلان دار وليس لهم هم ولا ذكر غيرها وليس لهم هم والمحمد صلى الله ولا ذكر غيرها أن لاك تنو ميرو فين كلام دنيا لندو يبقى لاك كلام كي كلاك يلون عليك والما كودو كلا حاجة لا كودو anabula mana familia hadisa wal mu'min kono da kamen tawara nan kono do siyoti wa khaybun mun ga anda hakira inna akhlasan bi khalsan zikra dar ni kala san ni wala hazihi nina kan akhlasahum allah ta'ala alay kala san di alkiyama kan kanu kare yadu ona ila al wa ila al kamul kuma ne kamul kuma ala ibrahim al familia ma je albe je rolla jang mo nyum mala bolle je kanda e e yello nyame ke alala ko wona hadisa wel mo non kono da ko non tawro wa khay awdu bun humayd an al hasan an akhlasana bi khalsana zikra dar ni kala sande la ke miro kala ko bi fadl al jana al jana non la e ko la fo mo la mo ken don ni wel yo ni mo nyuma ni batlan ni so go hadisa wel mo non kono da ko non tawro non ken so yoto wa kha abdu bun do bun jaa an sa'd bun jubal zikra dar qala ko okuba dar ko dala ban hadisa wel mo nan kon dak wonen nan tawro nan frasi yodi wa kha abdu bun da ana asa anna qara wal yasa khafifa wa ana amas anna qara wal wal yasa musaddada amunda yasa ni al yasa o fana kala baba ya fi an wallahi ban wal yasa walla wal yasa aya kodin hani ɓi aya koɗon e, koɗoke e, e, ma sodi ɓe contine tafsirola ɓe <clears throat> soodu saade ala aya tan konon tan nanen konon kara tawro aya kawlu hoto ala ala yor kala ñan ala e men fofno haaja a jekkirun wa inna lilmuttaqina la husna ma aadi tan nanen kinen jannaade adne mofattahatal lahumul abwabu tallo mottakina fiha yaduuna fiha bi fakihatin kasiratin wa sarabi tallumtina wa indahum kasiratu tarfi attiraɓe tallumni fula haha ma to aduna li yawmil hisabi tallumni saba inna haha la risquna malahu min nafadi tallumni nan هذا وإن للطاغين لشر مآب تل نلول جهنم يسلونها فبئس المهاد تل نور هذا فليذوقوه حميم وغشاق تل نور وآخر من شكله أزواج تل نسي هذا فوج مقتهم معكم لا مرحبا بهم إنهم سالوا النار تلوا منكم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار تور قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار تور نكرا alfaalen ya ayo fasal ñaade alfa folo nen lalme fodol anen tawhidi temol o kora kira fasal ñaama alfa la fasal ñañe

nin sirfol ko ɓeɗa sirfo la folo e momo ha e kamol ɓendi ɓe ga sonno ala nen kiila folo mole eɓe ga sal nen sun fɔ mole ka muna fo e te faami e karandi ola ban nin dina ɓendi alte mu kuma ɓeɗo fo min si hamo dimol mina fomo kawandore kam mo fo mole isaje e kendo sisiya ya karola karola nin jagan kol ɓende kon tada fo tene mbaba ka krede ko ha wolke tata sa nin man ga foɗole a fo yol fana ni tubankol yela ah, fonkol sasa ñina fon kawanɗoɗe e ma e moɓele fota sen tuɓala e kammol kawde sen tuɓala ni ɗa tuɓa koye kaɓla nin mbaɗa foye foye meɗa karandi wala karandaɗo eɓe siren tuɓa fa fani abla sino farliñoɗe wolel fole wala mutole a kawanɗoɗe e ma mo be ɗum e, tera e, ko moñimma e, fo mo le walla ñin kuranomu kawan dole ne wa inna lil muttaqin ma sa be ko ba yala anabla ibrahim na alfa mu ani ya sa nyoma san akwai wa inna lil muttaqin alnya san na be san shi siyo be bula to kon mi simo be bula to kon kono da be bula to kiran ke na be la husana ma abe be la bon be yala abe be murada da lakin na fara modulla nyin malbe alnya san na be tannan tannan tan nan eh, eh, kono ala e kawan do no de ima ye ala ye moo ken dol lel fo annabila ibrahima ala famile min so an damira annabi dawuda ñore ma a yela kuma sa ala nara ko jibe a kufo aljana la ako ala ña silan na be bita aljana la sa en siyo be ni mo be ken kina bla tan nan nan ko jannati aden ten ko aljana comme dama sabati aljana talan duna jam fran be katu jam e be bolo je be da kambe be bolo be ba ne da lakira dan so lawde dan do ne do da arje be ka bolo wo aljana mu fattahdat lahum la abawa da ɓe kayla fo yami tana aljana bunda ɓe yelde ne ɓuga dayele ni imma hani aljana niye mol dunde anem aljana don niye dayele janni mo labon dada tawon ila e korda ne mina fre ma sande kake bankol wala dula dul ni karara bunda la dulon eni ni ofrana dayele ni tambira dayele tawon yo aljana fana bunda ɓe yelde mu fattahta ɓe yelde lahum ala abawa la bunda tablo muttaqina ɓe kon konkum maren ha aljanna kon aljanna don yadu yaadu one ka o waɗarinke so pilaye kiroke fi aljanna bi fa kere jere don la ka da jama o ne min fion jama du duutole a jamanade tamaro a jamanade mentera e, lemnato sifa fanda a jama na ko o min fion liya a jamanade ite min do ɗoron tallo min ke wa en dahoa ɓe arjana diŋolu ka siratu tarf ña kunto sutiyaɗo ngol wawi aljana muskonen domoro doron wala ɓe aljana saldaje daje muso musonen domoro ɗon e maja biɗen domoro siyata e muso fona jama o fona ɓe siride e lawlaɗon fa o enna ɓeɓa kasata foro musuña kunto suti aran kasirato tar fole men ñaɓe kunto sira ñaɓe keñol dammare kan attiraɓo ɓe fula comme aljana muso ɓe fulande yan ne duniya jan dota mo sunkuro dota kototo dota mo muso musode dota dota ko ba lakira abe sanji tan samani sawa abe abe abe fulam atira bole musuman siya musul yara dina ja mol fule musol siya da nyota yo ba lakira be tembe tallon ni na an to be ni siya da fo musko muso musu dindo e fo e mo don jona fenge e kan de nyalo do kan wala na e siya de bulu nyonya kilata lakira mm-hmm. and do man do bay ni sijudu dola dola rola mm-hmm. Haza ñim men jere matore yo allah hiɗa ñinalli yamul sanen kondo bolon sira alkiyama ɓe ñina dina misimo bera ala ñasirannaɓe ni saw inna haza ñim men jere ña aljana la riskuna walla ante alala har joramate malahu min nafaratede banna omen duniya ja filare koro banda fongo banda fongo banda ba aljana be ka banda aljana sannaɓe ɗanan talluni nan haza ña arjano men jeten ñin harje e te banna wa inna littaqina a dunta yalan ala ye kawandono o ala ye kawandono o e, e, wa inna lilmuttaqina ako wa inna littaqina mm-hmm. sa man fan a man san bafa sambama man demba fo bonon aye man kutole to fo ako inna littaqina aɓe yandan yan fana yeŋ toñerla nin mo kuroŋ nin kafirolo la sharra ma aɓe murdula jaw maje wa inna lil muttaqina la husna ma'ab wa inna lit tagina la sharra ma'ab dani te e fan suma bay be fallo mo kurum be labon be tinyara mo kendo be labon be nyinyara saban tallo ni nyul la laba nyinya me de jannat adin nyin dolta jahannam yaslawna jama e akon nyin dolta jahannam nyul bi da jahannam la ko yasilawna hañol ɓeɗuna jahannama le fabisal mi haadu ɓare fene fen jaw yaada e taradula jaw yaada laadula jaada men laadana jahannama comme ma comme yembi e, e, bamburan kadi enano ɓula kono ñamde ni ye moromoro jahannama kono moromoro fen jaw baala moro tallunoo haga ñimme jara ñin jahannamao falyazukuhu iben iba nenela de ñannawla nene ka ka ɗuma kono amimo dimba ji fajirngo le mum waga sako anin posino fiyo ni yelo ni jahannama fiyo ni yolo lo anin je fajo hami mu men na kontonti zakumu men na kontonti hami mu keta ala min fonti o mota laban na fenfenti alin anden da kilala hamimu ji fajo mu olen jiyo men fajo da fadanda da fajo kodan waga sako anin fiyo ni yolo. jahannama don la fiyo ni yela ni la kiran konda e ke domoren do walla e ke min do walla tallo no warola wa akhara domor sifa do be jahannama min shakilihi azwa yo jakasin jakasin dal a kalite jama fen ko soron le kalite jama nyambo fion lo position le kalite jama o fana be jahannama don le tallo ni tallo ni sey haza ñimmen jeɗen fawju ñimmo kurpula de jahannama ɗon fawju jama allel mude mokko tahmi ɓe forcé do ɗum na makum alfeere comme jahannama dunje ye dunje ade sonna de ba tamtama ade sonna e ba e sutulale ya fa jahannama haja fawjun ka fo fele muqtahimu ma'akum e be men ka fula nyomal fe e fe ye ne fa jahannama walla nyen do mar sifat la marhaban bihim kayra de jahannama do be marhaban e tolma ma e me welo comme mam marhaban soto la marhaban yurwate bihim jahannama do be ninare lakeeta fuletoɓe markayra ɓe innahum yummolu salum nare ɓe ɗum naddin mbaala kono tallunni wooro jahannama dumoɗe ɓe ɗum naddin mbaala kono kayrete tallunni wooro kaalu e ko bal antum la marhaba yaalo ɓe ñol laala ñol kan moftahimu makum sa e ñol men laañol kan comme ni ko kafiru folol ni kafiru labon walla nomad satila ni ɓurata menen nooma sa'an birnin yi lufura da ko la marhaban bikum ta tale kala ko bala an ah, ah, an to to la marhaban kai da ta tullali kama yala da markan yau dan kala jamal kan yo da kan yo ne an to atul mu hatul le ni baro tambini lanan tuli a le silo walan koma ba ya fakira jalan badla da nyimbula ta fa noma de wona da fa kayra te ja da ta yi len ko le ka ni silo wala ni kafira nya don ko nin ko ko fa sal qarar sabadullah jaara men sabadullah jahannama de ifa da ta da laiman da da faji hannun da adila jawo aya ta wor kalu eh, ko rabbana mari o jahannama dunglu ko man kolle be dankaro kayla nyaton kolula anin dungli la alfalu rabbana mari o man kaddama lana hadha mayyin fila jawo tambin din to nyato ya walan fombula ta kono fazidhu iso mari lafa azaba yankan karo fan dubul kiola finnal jahannama dimba kanan na yankan karo kanya mfanyolo dungu fula ba fa dankala na ñatonkol omankol fule ɓe ñatonkol dankala e tolle ñin silaja o walan tollen bulata nooma oto esi e tolle jahannama dobulu ya dobulu dobulu ye ta worani kila alfaala ñin ayo fa sartene tawde ne nellalme foɗol kan kila fon ayo fa sar ñamen abraman siyiti ko akoy ko kila ko ñin ayol fasaro tan nan kononto to kala ta woro ne kirin sodu sadu oɗuman ɓe durmasol fasara kan kako anno fasara hadis o hadis mu weli mum wannin konon to kemañen taworola nin saba hano koɗo mo koɗo ɓaalamu de sago hadis a kelen fula fo weli mu wannin konon ɗo amon dembe hadis a weli tan saba ɓaala aɓe kese aɓe hadis sara wultote ja wulute jan aɓe toña e kitabu o toola a dur almansur ka lulu o janjeetende hane teddin ka sinkilaɗo koɗo bote je londo lulu kese ma aɓe sene e be mu ɓe keso hadise da be lolu <clears throat> kilen fula fo wir mo nin konondo kemnin tawro nin sawa ko ano ka fasara ayo ayo hadiso ne ana anat sara akhay jare bun mun jan hasan fi qawli jannatu adni mufatahar lahu kila la kila nya ayo koto ko len al jannat do len qala yura zahira min batina batina min zahira ha ne ɓe arjana bande ñaka je ne ɓe nya ka bandoje yura zahiru ha min batini ka zahiro je nen ɓe kontaki bantaje o batina min janiɓe bande da hore ma ko yo kalula hay safoga in fatahi e kadi ama arjana in fatahi yele wa ngala ke soron takallami diyam fa tafham o tatakallam a safon a sida arjana fon ka diyam mo kana arjana ja ima kila fo sena waga kira ko ni mole da arjana la mo ɗo ɓe joɓe tuula arjana arjana arjana ba hay naja naja naja na ko ne dunda kara so mo to la kenya so la nyama arjana kare ko na arjana ka kila awa kila ka ita fon betoro lu kono ne te to da arjana la ibe nyo sabale la arjana ka dia mule a fon ka daile a fon ka da datan da ka ke fahamu kuma mun da hakili ma fahamu ron la arjana kuma hadisa yulmu wani woro kebenen tawro len nan siyete <clears throat> wa khaye sayyid ibn mansur

حديث أبي المؤمن كنا ذكرنا تورون للرسيوت وأخي ابن أبي حاتم والبهقي في بعض والنشر عن ابن عباس في قوله أتى قالك أمثال بيت بيملون kamen an kada fi qawle inna hada la risquna ma lahu min nafade nahar kala ko min inqitade kondulaɗe ka juwol fere banda wala ɗuɗol banda lemna woda aljana jirola kurol haha falyazukuhu ala alduma hamimum ji kono waga saga ne fiyoni yelo mi kono kala ko kunnan kira an hadisen kañum fa an raka saga fiyoni yelo ma yasil men kawai min bayna jelɗihi wala hami men suboni fasol e, e, e kulo tema suboni E, e, e, kulome ya mura kema wala nga sakini wa akhar min shakli azwaj dobe jem wa kalte jakasa kala ko min nahwi azwaj min al azab yan kankaro kalte jamal be jahannama kande hadai sai lu wannan kono da ta ne ke wannan tawo na rasu yau wa kai bana abi sai ba hanna da wa abdu bin humayd anna abi razin qala alaka sako fi an yaro ma ya sir min sadide ila fi an yaro man kabon hadai sai lu wannan kono da ke wannan tawo na sai su yau wa kai hanna da a atiya fi qawla wa kata ka alladhi ya sir min jilo man kabo su bolo fiye fi an yaro lo anan jiyo man kabola hadisa bi bir monin kono da kamnen tawro nin kono da siyode wa khay bun jare mo muzan bun abas fi qawle wa qad sa qala ka zamhar zamhar da jiya wala ka sagar wa funa mu jahannama dalolati men sumayada kuma mo kandida nyamin zamhar harire funa suma do ko men suma ko men yankan kare to suma da mode wa aka do ko da min shakla fana nyamida qala ko nahwa men mo mulunda azwajin kalto qala ko alwan kalto min al azwajin kankaro kalte jaman jaman hadisa bi bil monon kono da kamen tan se suyuna واخذها النار من سار في زهر وعبر وعمر بن حميد بن جان مجاهد قال على غساق في نير الذين لا يسر أي ذوقه تان ولا كانن من شدة بر سما لا كلا ولا غساق دي سما با حديث ابن من كن كمن تان سن كلن سيوري واخذ ابن جان انا عبد الله بن بريد قال على غساق غساق المنتن جي سون كان وهو بتا خوا بتا خاويا ولا جي من سون كان حديث كرج كما سمنا جيول كرج دين جيول حديث ابن من فندا كمن تنسين فلسي ودي واخي احمد والترمذي وابن جرير بن ابي حاتم والحاكم وصححه وابن ماجه والبهقي في البعض والنشر عن ابي سعيد قال قال رسول الله لو ان دلو نار جلو تدو من غساك يا بن غساك جيورا يوراق يا بن في الدنيا يا وين الدنيا la be de hadisa kono da kemenen tan sene saba wa an ayna ko jahannama yasil ilaha hamatu kullu zati hama min hayyatin أو أقرب أو غيرها فليستنقع كما يساقني كنا ما بيك فاتا ka san kun حديث أبي المؤمن كنا كمن نتن سيننا نسيوتي وأخي عبد الرزاق والفريابي وأبو بن حميد وأبو نجاي بن مزي بن أبي هريرة بن مسعود رضي في قوله وآخر من شكل أزا دوبجي والنعمدة قال قال زمهر زمهر وجيس مارن بابنا أبو بولكنا حديث أبي المؤمن كنا كمن نتن سيننا نسيره وآخر أبو بن حميد المر قال ذكر زمهر زمهر رفوا فقال وآخر من شكل أزا دول نعمدة فقالوا لعبد الله إن للزمهرير بردا زمهرير سمع أسره فقرأ هذه الآية أي وكلا لا يذوقون فيها برد ولا شرابا إلا همم وغساقا أكو إتسما سوت لجري fo hammi sar ba ay moone nan ay moone lul hadisa bil moone kono do kebne tan sen woro su yote wa akhay ibn abi shayba ibn jarim wa ibn munjan hasan fi qawli wa akhar min shakra azaya kalte do wol nyam de yankan kar kalte jama qala alu alwan kalte on min azaya yankan kar non non do hadisa bil moone kono do kebne tan sen woro la su yote wa akhay ibn jarim an hasan qala ko zakara la la azaya alay yankan kar mi fo wa zakara salasila ay yankan kar jolo jolo fo kamay ke an ko fu men wala agla nin kulum bon be jahannam wa ma yakunu fi dinani min ka tara duniya summa qara qara ala ko akhar min shakl azwaj ako yan kan kala ko kal to le duniya jam kala ko akhar lam yara fi yara fi duniya ko yan kan kal sifa al duniya wala na wal to man na jam fam yara ne ko ko an ko folo ne ko jololon ko fam demande ɓareñin dolu momol long o yankankadi sifandeɓe jahannama aɗa isabel monen kono ɗa keɓanen tan seni sesi yootima wa akara abdou bono humade amoujahde annahu qara wa akara min sakire ɗoɓe je yankankadi o kalta birafula alfi o nasbil ha wa akaru min sakilihim amda wa ukhra karanya do wa akhar karanya do hadith al mu'min kono do kemen tan sen kono do siyode akhaya abdu bin humayda an asman qara wa akhar min sakir mamdud mansubad alf wala karanya wa ukhra wala wa akhar nyan karanya fulo hadith al mu'min kono do kemen tan kono do jang wa akhaya abdu bin humayda ibn jarir wa ibn munzan qadar fi qawli hadha fawjun ma'akum ila qawli fabital kala kala ko hawla la atiba ni mem no masado ke yaquluna hal ru'asa ba fula nya nyaton ko liyan walla be la nya nyaton ko dankala anibe do yala hadisa laban wala la hadisa laban حديث أبي المؤمن كنا كبن المؤمن كن سيوتي وأخي عبد بن حميد بن أبي حاتم وتبران عن بن مسعود لنا في قوله فزده عذاب فزده عذابا ضعفا من في النار يعني كان كرو دبل يا ليك قال كو أفا سال في كان إن بيدا بالو حيارا نين سابالو وبيلا فا نين كي بالكان إكي كين إكي بوسا سال منو إكسان من إدلين فيلم ولا بيجهنم bol be aljana ñene be jahannama ye men fo je bole jala lakira ala tabal al wakil ala fo ba ko sa barak en karam de ñana anen duwa ni sa ñana anen soso ni ña karam nen karam de rol ala nga karam karam den batun den ala nga karam karam ba batu ba wa kola nga fa abdama siwti ya baraka ya ɗo ko bala ka kakko ano fasar hadise la ten ga fo mouhamad rasulullah a baraka min nin ko anona fon a ɓe fasare adana ɓe qouranin karimi mufassale jon sa fo ala a baraka min so kilaren so qouran ola anin ko anona danga ala a baraka eh, forumo ɗum ke ala a baraka tabaraka rabbu wa amana bihi ba'i wa ahda rahmatan min rasulun safa adwa ana bidawa'ihi جزى الله خير الناس خيرا جزائه فآثاره وأنوارها كرم الله ورم فرم دون قلبي أبرغا سيما كولان كمن بيدو أما بيجا بما دونلون ناتينا على في جمالون من سما دي ما ما دي ما دي في دنيا ما دنيا ما سيو ما سيو ما إن شاء الله نيمو جمالا an oro en couleur o sensé oɗuman nin kilañima fon ananaɓe onen kilamoɗo anin ɓe mba adama anaɗi ñimma to malo anin seedna bakara anin saɓe to malo anin kilamantoɓe anin jamano toma ɓe anin kilin kilinna ɓe anin joobo kunɗa ɓe anin fofna kunɗa ɓe anin jatiolu ɓe kisima ni jara kendea anmaloke ɓe mallajani amala alayhim minan nabiyin o siddiqin o suhada o salihin o hasina ulaika rafiqa allah siya ka na albe ko amina arabe en duwa jaabirare arabe ka jikitiña jikima famanga ah. onomo kan sawa alfal be ala kondo anin sawo kunda sato be anin jaman kurbo ilundanlo lundanlo e duŋo dati mawra ala karam baji fana kabanan jara soma anin lundon albara karon me ba anin sinyo nin dandan mo e bela duwa nin na duwa na la duwa amin alma ke mudan jabori anin jaman kurbo duwa anin ma bela be haja nin duwa ja nin kunna dia anin men e da jamo da baze anin alfal men e bulo zeye ala baraka ala baraka jama'a na kare ya dun kare mul kare amin